amma sai ya tafi sabuwar riga hmm? yanzu dai gashi yanzu a gari yawa yau ina ce shi sun kwantar da shi ai idan bai hankali da zuwa wannan sabuwar rigar ba sai sun nakasta shi ko kuma su kashe shi ya rasa rayuwarsa ya ga da kuransa Allah ya Ai abin da kai mun kayan nan daidai. kuma ka tsara gani ma za ka yi haka kawai eh? ina mu ina haɗe ai ana she min gashi can kama ke kafiri da da donko na she min daidai kuma ko ka gara kokari ka gani ina zaune a cikin gida ba fita nake ba kai ne kake fita duk sanda ya tsallako tudun su ya shigo rugan nan idan ka sami kafiri da sanda ka roɗe min shi in ma mutu ba wani ba ni halwa zan nema take don ni ga ni kwarifar ni in shi gashi shi baki dan dulum in kin ga fiskar kahiri eh, kamar kamar jafa amma ta bi ta liƙe mishi ina jin eh, asirin su na da ya mata amma ba komai ka rabu da ita shage jahiri gida ba bata koshi ba kai da wane an same shi a ido na gode Allah ai da ma a ido ka same shi kaga shi kenan sai zama kan neman ne sai ji dadin leƙa buta kafiri kin ga sai sai sai sai sai kyau lokacin da na shi kin ga wannan sanda in na same shi eh. wallahi ban da mai da ka roda mashi a a tsaya ka ka gwada da ai ba ba ban da wannan roda ai yi baki kuma kina da an kalle shi kaɗan ko ko ba ta so da kin ji ko ya ce bakin sa sana ka cikin fulani ne akwai kunya eh to amma ai ya kamata dai a dan dinga kallo na ko zan san cewa na zo gari a sa'a 等下那些跟你看忙白金好哩。你来还？那边路。那我讲还呢。哦，还没搞完他。哦，还蛮神秘吧？都是技能，都是这不是那个那个那，这些技能都是是，你知道啊？Thank you. aika kake ci wannan ko eh, na san sai tana zuwa haji tana zuwa haji da mu to yanzu ta mai gargashi har za mu tafi kuma ba dan gaya mana abu da zan da nake tafi da shi koko na sai ka zo kai ta to za mu tafi ta ne to mu zo gobe mun gode ko mu zo gobe Thank you. yake daga mun hankali ga dai yanzu soyayya ta da ni da mai gari ta riga ta bari to amma yanzu kuma wani sabon al'amari ne ke kara kullum ma wai yanzu ba ni da dama in je gidansa sai dai ina tara baraba kamar barawo wai idan idan gwagwanta ta gani ko kura ta rata saboda ko ina zuwa wai da irin waɗannan kayan to na kai ne ka da mulawi akwai dai ko to ka gane suna da wannan matsalar ni ma na samu wannan matsala sosai to amma da bar da zani ka gane ka bari ranar kasuwar ɗabi ba kai can ka je kai baka sai kayan fulani ba suna kawo su sa duk wata riga din na wajen suke sai ka siya duk sanda zaka je zance wajen ta ka gane sai ka cire kayan ka sai ka shiga fulani sai ka tsallaka ka haka zai ayin ta danka da su ita ai da kayan ka da dan wannan rodin rodin da shi kenan da eh, ita da kawai na ta zo za ta da kura mai do ko ba sanin ka ne ba ita kayan ne ya suke fallasa kai masu ya ce wannan mata ka san ni na san ta sosai ita kakarta ta ni kawai gogo na ce tana zuwa hakidan na da fada da fada abin da zamu kenan kawai ka rinka ka sayar na ka ko za mu je ko za ka je sai ka sa kawai sai ka sanda za a yi in na sai ka mani da su zan dinga yau a leda saboda idan ba ni zuwa gunta mai gari inda ka san kashi ya kai yake matsata sai ina cikin sabon gina kawai sai in ji kawai so nake sai na zanta ka ga in je da na je sai sabula na sai sai in saka ai tana da matsala wannan mata in kuma ba haka ba ka ga shi kenan da san da ma na je din daga gida ne sai in shiga in saka a gina abin da ake in shiga planning ne ma kawai na zama wala da ni ai tana da tsaurin ra'ayi kai da yamma ka san kai Allah ya sauke eh, gaskiya na fuskanci yau da bambanci tsakanin zuwan mu da muke da bello da kuma yau haka ne eh, wallahi ban san abin da isa ka ba ta san mutane su rinka sa irin wannan kayan in mutum ya sa sai ta rinka cewa ba irin wannan. shi sa shi in na zo gunki sai ki ta cewa da ni mu zagaya can mu zauna a nan ba mu da tsayayyen gurin da za mu dinga zauna muna hira wallahi yanzu haka ma ɗara ɗara nake Thank you. na mai gari wane ne wannan kai kai dan gidan uban waye me na gaya miki a cikin gida wane ne babanka na gaya miki ni ko ɗai kwa ɗai ki gaya mun man ɗan ji daɗi abin ya gagara. amma da kana ka san mun mata da kunya dole mu rinka koyi wasu abu a zuciyar mu. zuciya ta mika abin da ya san da ina yawan da ya miki da irin waɗannan maganganu. ta mai zarki sa Allah ya miki kyau. don na auna na ga kafa garin nan ba wacce ɗaya da ta kai. to saboda haka ni ina gudun a matsayina na bako duk da ne bala gura na tafi garinmu kan na dawo na zo na samu ni izo in karɓa gida a zuciyarki ni a cuce ni don aka raban da ke ayar tsuguna da ni zai nan babu shi Allah gaya mu ina yana damuna sosai na rasa yadda Eh, eh, ba da miki cewa ki daina kai duk ranar da na sake a ganin ki da zan ka da sanda wallahi ka ka mun ni fiye ta

ka iya kai sannu da zuwa sannu da zuwa sannu da zuwa sannu da zuwa sannu da zuwa a'a yau kuke tafe muna tafe sannu da zuwa sannu da zuwa sannu da zuwa sannu da zuwa sannu yawwa A'a, ba ka iya. Ina lafiya. lau. Duk gida lafiya. Lafiya Dabbobi da kaji da kowa da shanu lafiya. Lafiya lau. Madalla. Sannu. Ya girma. Girma lafiya. Lau madalla. Madalla. Sannu. To wannan sunan Khadija. Allah sarki Khadija ce eh, matan yaron waje wanda ya rasu. Allah sarki. Ita ce Khadija. Eh. Allah sarki. Na gajiya. lafiya lau duk kuna nan kala? sannu yawa to wato wani abu na zo ya kawo ni wurin ki to ina so kin da ke aminiya ta she aminiya shekara da shekaru tuntuni hmm. ana tare haka ne madalla to shine nake so mu ƙara wannan zumunci to wannan yarinyan wajen shi ta mai gari rika nawa kenan Allah sarki shi ne nake so mu haɗa zumunci aure da yaron wajen ki da jika da eh, gaskiya a kin zo da labari mai daɗi kaka yi ai wannan labari ya min daɗi ya min farin ciki kuma Allah ya tabbatar da kuma in Allah ya yarda in yaron nan ya dawo zan kira shi magana da shi duk abin da muka yi da shi in Allah ya da zaki ji labari zan zo in gaya miki da kaina zan zo in same ki in gaya miki kin ji ko ka iya na gode kin gani a ce a tafi wajen bare ana wulakanta shi kuma ba ga na gida ba sai a hada zumunci na da karfi shi ke dan kuwa ga gani su haifi ƴaƴa a yawa duhu da matsaya shi ke nan kuwa ko ki gaya miki fa ya dawo komai an gode Allah kare zumunci ruwa ba ka muku ba za ku tafi kin bani abin da yake ruwa duk da kin yadda eh to ya kuwa dan Allah da to ka ku dan gora ba na ba shi haba an kika amince ma kin min komai <laughs> to shi ke nan komai tun da kika amince da na. to na gode na gode shi da kyau Khadija ku da gida a bauta shi fa sosai Allah ya da kai lalle ya amince yaro ya amince fa a ba zai ba zai ba sannu sannu ta ka iya kowa da kokari take wallahi ku dama magana da nace zan gaya maka mun riga mun yi shawara da aminiyata Haka yi tana da jika shi ne na ce mu gaya maka eh. ka yi wa bella magana je ya sami yarinya sai magana da ita wannan magana ku ce da ke da shi da abin da kawai yake ne kin san nema hakan ke so same shi abin da kuka shawara na yadda Allah taimaka Ko shi kenan in ya shigo zan masa magana za mu zauna mai magana da shi rani ya ce ya ganta in allah ya su ce kaga sai ya aure ta ya rabu da wancan guri da ake ta wahalar da shi za su je su kashe shi a banza ka gani Allah ne ya kyauta Allah ya tabbatar mana da you. zan koma. Kin yi mashi maganan da muka je gidan hanne? Kaka wallahi ban gaya mishi ba. To ta mai gari. Muna so za mu haɗa auren zumunci da ke da Bello ɗan wajen hanne. Kaka Bello fa kika ce ko? Eh Bello. Abokin lawan ne fa na je. Wane ne lawan? Lawan wanda yake zuwa guri na mana. Kai mishi. Mu rige mun ga magana. Ke, ni ina yi maki magana ni ba kakarki ba she? Kina yi min musu mu haka yi musu mun yi mushi da iyaye namu da suka da suka tafi suka mutu? To ba na son haka. Ko kin yadda ko baki yadda ba aure ke da Bello an yi an gama. Babu wanda ya isa ya hana wannan aure mun riga mun gama magana. Magana ta kare mun je gidan su Bello. Mun gama magana. Ko kin so ko kin ki sai an yi aure da ke da Bello. Ina so ki ga kukana ne? Eh? to ki sai kin amince dole ne na tafi na bar gida to sai an jima yawwa a gida mm-hmm. Lawan ka samu da ke faruwa ku yanzu? To ni ku a zatona ta mai gari. babban matsalar da take damun soyayya ta da ke da ake ganin ni ba ne ba dangaren garin nan bane saboda ke ba fulata tana ci to kuma yanzu gashi ina yin shiga irin taku ta fulani yanzu waye zai gani ce da ni ba ba fula ni ba to kuma banda wannan wata matsala ce gaskiya ne to amma ni matsalar take faruwa bata shafi nan ba to ko kin daina suna ne ta mai gari ta mai gari bai kamata kiman haka ba ko me yake damin ki ya kamata kiman bayani kin san kina ɗaya daga cikin ƙarfin zama na a garin saboda tsananin ƙaunar da nake miki da kuma yadda kike nuna min soyayya to ya kamata da kin in bayanin me yake faru ta kace ta kira ni jiya take gaya min wata magana ka san abokin ka bello eh. yana neman wata almajiyar sabuwar riga to da ina ta da inansa sa ka san ƙawaye ne haka ne to shine suke son su aura masa ne a fasa wancan a fasa wancan auren a bashi ne wai a haɗa shi aure da da ni wai balle abokina kai ta mai garba na jin balla san da magana na gaskiya iyayen dan da ba su tunani ba mutumin da bacci ne ke raba da shi gaskiya ni da abani in dai za a bani da nan wanda ne fada katuwar rijiyar nan ta garin nan a ta ne da kada ki kara ta magana irin wannan a matsayin ki na musulma ki ce za ki je ki fada rai wannan ai bai kamata dai ni da bello da ɗaya ne saboda ka idan Allah ya kaddara ni yanzu ta ne da to shi kenan ina cikin farin ciki idan kuma Allah ya yi bello yanzu da dai bana fata to ba yanda ba saboda haka abin da nake so yanzu idan kwanta ta hankali ni zan je in samu zaro za mu tattauna kan wannan magana insha Allah duk ma inda magana take zan je zan dawo ku ni kawai yanzu ka san wannan amiliyan nan tawa na tsohon rigar kaka iya mm, eh ka san ta sosai ko yau ka san kuma aminiya ya ce yawwa ta zo nan mun yi gama magana kaf da ni da ita akwai jikanta ta ce ka je ka ga jikanta mai magana da ita za a ba ka Thank mm, mm, you. Yarwatin ne? Ga inda ba a yabu. Suna ta wahalar da kai, suna ta wahalar da kai. Wato kai kai kai kai kai kanka baka ma san me kake yi ba ba ko? Ga inda za ka samu sauki. Ita babu fulatana ce. Inda kake ganin wancan ma kusa ba ta samu fulatana ce, wannan babu fulatana ce. Ka ji ko? Dan haka abin da na gaya maka kenan ka je ka samu yarinya ko magana.

na ba ita ta nemo ta zo da kanta ta yi magana kuma don haka dole ne ka je ka sami yarinya na ke magana da ita aboki tare aka haifo ku ka ji ba ina magana kana musa mu na gaya maka na riga na taɓa yin kirkoki babu wani zarfin ba baki ka je kawai ka ga yarinya ni ba na son wata magana kuma za ka ci magana ta to da shi wannan sai a gani aboki yau na da wani zancen wani aboki ko suka taso da kansu suka bora suka yi maganar nan ba ni na ce musu dole dole ba ko kuma shi ke nan kan da kakan ta kai ta fama wahalar da kansu ga inda za ka samu sauki to kake ka je za a kashe ka ko to ba zan yarda ba fulatanci da ba su ji su fulatanci da tsohon riga da ba fulani ne ɗan ba su ma ka je ka nema ka

al'amari na faru lokacin da ta zo garin jiya na ta gaya gaskiya abin neman da amma daga tsani da nake yi sai na ga idan na zarge ta gaskiya na fito saboda irin dangantakar da ke tsakanin da na tabbatar ba za ta yi ba za su yi haka inda ba sun ta tsara da kanka ba ina ganin ba kawai kawai a wani kan wajen duk na gaskiya ni ba zan yi aure haka ne inda aure haka yake ba zan ƙara mana haka na san da haka gani amma abin tunani shi iyayenka sun saba na amai ba kai ne da kanka ni ko an baiki ba zan taɓa yadda a cikin da kanka kaji kana kan tuni ba na san haka ba za ka ɗora da kanka amma ya kamata ka tunani ka san cewa iyayen nan naka sun suka haifo ka suka ka duniya dan haka da su suka baka tarbiyya da hankali da kai tunani ka girma kai hankali ya san ni ne abokin da ya cancanta ka zauna da ni a matsayin ɗan uwa ko addini to saboda haka ina ga ta kamanta ka da ni ta fara gaya da nari ni ne kuma je na kamba musulmiyar sakkari da yau a wayi gari ba ma wani ne zai a wayi wai ni ne da ni na fi gonar abu a ba ba kullum ka rika mutum magana ba zai yi ba to kuke ka sai da akuyar ka goga maka ya yi to kuma ke gongon ka di gongon ka kullum kuma ke koran ka ka da ka ka ma wani ni ni to ba za ki aure ba sai dai idan mutuwa za ki mutu idan kuma kin ga kin aure to sai dai in kin je kin shafe ni ko kin burma min na ku ba da in dai da rai na ina nan fashi ba za ki aure shi ba in kuma kin aure shi to sai dai idan kin sa wuka kin kashe ni ko kuma kin wuce ni ya ina ba ta duniya ba bakin mutane kawai mu ne haka mu zan gani san san yarinyar nan mana wai yanzu ga dan uwanta nan wa ba za ta aure shi ba wai sai dai ta je ta kwashi wannan mutum kaji ne haka ladi amma dai wannan dai gara da gida ko me za a da wani dan hayewa ka fi dan hayewa ba mutum bane Dokko <laughs> an ne mahaifi wani ne mai ɗaura miki aure <laughs> komi rabbana na sukan kan yanta ya Allah shi wa kana tsakanin da waɗannan mutane kana ji ko? na ji ci gaba ka Allah ya taimake ka a wurin ganin cewa gida ba ta goshi ba ai ba ba dawo ba kuma yarinyar nan mu ya dace a yashe mun zaɓen mata miji ko eh, saboda ko kuka haife ta ko hmm? ba ta da uba ko kuka haife ta ko ni ne ubanta mahaifi ni ya kamata in zaɓa mata miji ba ke baladi haka ake yi ashe dama mace tana zaɓa ma ɗanta miji ni ban sani ba sai ki fito ranar ɗaurin aure ki tabar taburma ki zauna ki ce ke ce yin talabi da ni da ita dai-dai a gargashin mulkin ka muke da haka duk hukuncin da kaza ya dace a kanta za ka iya yi kawai shi ke sai yanzu kika san haka sanda su kuwa ya ƙare saura zamiya labi eh, sai yanzu kika san haka yaron na ta ce ta haƙura da shi ke ma ya kamata ki haƙura da shi har fa da Allah Tarifa ta karewa ta kare ta kare ta kare lafiya ya kike so yarinyar nan ke yi. Ta ba lafiya. Kwanci Allah ya zaɓa mana abin da yake. Amin labi. Shi ne magana Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. lafiya lau ba kana ba ban fahimce ka ba Allah sarki ni ne malam daga sabuwar raka eh sabuwar raka masha Allah eh ba eh, eh na ga Allah sarki na gani wallahi wanda dan ne yake zuwa na'am eh. ina zuwa ne yanzu wallahi ba ya sa to dan shi ya sa ma na zo ce ko lafiya eh ta lafiya kenan to me faru kuma kasan aure yadda yake ba a raba shi da yan rigingimo da yan tsarambin fitattun na mutane da na mata to ni gani da mahaifin da kuma ba mu ba da yalwa da duk garin garin nan namu da sabon riga sai saboda haka na zo in same ka don ni shawara ni dai idan yaron nan yana son yarinyar nan to na amince ya ci gaba da zuwa na ba shi ita to amma akwai magana guda ɗaya. ka yi min hakuri in kira wa yaron nan tambaye shi abin da ya ce da ni ko ni in zo da kaina in faɗa maka ko in turo shi eh insha Allah in Allah yadda abin da ya faɗa za ka samu labari a wani ko ni in zo ko in turo shi madalla duba ya zo ya same ni a kan maganar yasa da kake nema da yalwaji kenan yalwaji to shi ne yi ya same ni ya ce da ni yanzu sun baka dama ka je ka nema to amma ban an samu su ba na ce sai na same ka tukuna na ji menene kake ciki yanzu kan maganar gaskiya ba babbar matsala guda daya ka san gobe kafin ta su tana da wata kawa a nan kudu tsohuwar ga kudu ta tsohuwar ga ta ce mun da je da nemi yarta haka ta ne gari eh. na fara da zuwa haka da yanzu nuna mata ga hannun da nake cikin wancan ta ce a can tun da ba sa so da ne mene na kyale ta haka to karshe ma dai kafin ta rasu take jaddada mun ta ba mun wasiya cewa idan dai har na yadda na janye magana aure na ta mai garba ta fi haka dole sai na aure ta masha Allah shine kawai nake duba wannan abu ban san kuma ya abin da yana sanya lwaci hakika maganar mahaifiya babban abu ne kuma ba za a yi wasa da ita tun da mahaifiya ce to amma kuma idan mun yi wannan abin saba umarnin Allah za a iya yin waccan din a zo a yi wannan ai duk ɗaya ne ai duk ba wani abu ne wanda yake an yi ba daidai ba ita ma ba a saba umarnin ta ba eh, an bi nata amma wannan tunda mahaifinta shi ya tako da kansa ya zo to ya kamata ka duba maganarsa shi ma ah, ba don komai ba saboda kan lamarin auren neman auren 'ya ta yadwa Ina fata ka gane ka san matsaloli da suka faru da mu ne da uwar yarinya da dan uwanta to amma yanzu komai ya wuce ina fata ka gane eh, lamari ya kare kamar yadda yanzu na samu mahaifinka na sanar da shi na baka auren yalwa to yanzu ma amince kowa ya amince mahaifiyar yarinya ta amince saboda haka ci gaba da zuwa gurin yarwa mun baka aurenta ina fata ka gane kar ka damu duk abin da ya faru ya wuce bello ka ci gaba da zuwa abinka ni ma na gode bello ai mu ne da godiya madalla bello madalla madalla madalla Oh ki rike hannuna kakaki na bushewa kakaki na bushewa shi sarafanya. yau na bushewa kakaki na bushewa ta zauna. Kun shiga zuci da kokon kauna. Kaki na bushewa. Kaki na bushewa shi sarafanya. Kaki na bushewa. Kakaki yi sha ruwanka ka koma cikin gida kakado kakado kai kado ɗau ruwanka ka koma cikin gida kakaki na bushewa shi sa na fanya numfashin da nake busawa numfashin sai na karewa kakaki na bushewa kakaki na bushewa shi hannu kuma malam hannu kowa lafiya lafiya lau adalla ko ka gane ni wani na gane ki kaka iya ko adalla yawwa ya kuma aka ci da haƙurin rashin hannu hakuri sai aiki Allah ya ji kan hannu Allah mata rahama mun yi rashi kowa lokacin tsaye ya guri ba komai to abin da ke tafi da ni to maganar jikan yatawa ta mai gani to ban sani ba ko ita hanne ta yi maka bayani, auren ita ta mai gari da dan wajen ku bello kwarai kuwa ta gaya mun ta da ni yanzu ba san me kuke shiri a kai ba ko magana auren tana nan ko ba ta nan shine na zo in ji mu dai muna nan akan magana a ah, to mun gode alhamdulillah abu ya yi kyau fa Allah ya ƙara danƙon zumunci yawwa yawwa yanzu magana mai kika bude ta eh to ai shiri kuma ya rage daga gare ku mu gidan mata tuntuni mun shirya komi yawwa yanzu ya rage gidan maza duk lokacin da kuka ga yayi muku daidai sai ku sanar mana mun da yarinya tana nan tana jira to kuna ganin yanzu a sa wata biyar haka ko zuwa shida yawwa shidan ya yi daidai wata shida ya yi ya yi daidai eh, to shi kenan to mun gode muna nan za mu yi ta jira har wata shida eh. to madalla zan ƙara sa gida Allah ya kiyaye gaskiya ba abin da zan ce sai dan ce kai tun da ka gani kaina wannan abu ba a san raina aka yi shi amma ka ga ta ya dage na ja ya ja na ja ya ja ka ga ba so muke ta sunke ba kawai mu hakurin da kani har kai shine mafi amma yadda muka daɗe da zumuncin da ke tsakanin mu ashe haka za a yi mini ka san ni ba a san raina aka yi wannan abu ba ka gani ko ka yi zan bi shi ka a cikin dangi sai a samo maka wata tun da dai shi ya nashe tun da shi ce ya zamu yi kaga da ni nake da karfi a kanta ai hakan ba za ta yi ba ko da nasu an tare da namu kai hakuri kaji kai hakuri don Allah kar kai fushi fa da nake gani ka bari kawai ta tare in ta riga ta yi aure duk matakin da za mu ɗauka ma sai mu ɗauka kwakwa ya ka gani da zafi zafi akan bugi karfe da zafi zafi zan bugi shege in na bari ta tare sai ya gama more daɗin auren amma da akwai wani tanadi da nake ka yi tanadin mugunta ne na yi tanadi ya aure ban zabe lahin ne kuma wallahi sai mun ido na ido sai na ci doro mai to eh, ni ba ba zan yarda ba don tun asali ba haka aka yi wannan magana ba yaya za a saka maganar biki da ita tun farko sai yaro bello ya je ya auro wata can daban mai bakin nufi a ce kuma ta mai gari za ta shiga ta yi kishi da ita wani ba sai inda zai yi ba inda zai yi wannan abun ba to ni ba zan yarda ba ai ba haka aka yi alkawari tun farko da su ba ko ce wata shida kuma wata shida ya yi kuma sannan ke kafin wata shida sun aura mishi wata can mai baƙin zuciya wata muguwar yarinya to ni ba zan yarda ba ba zan haƙura ba ai ba na gaya miki danki ban haƙuri ba na gaya miki danki sani in ke kina alkunya saboda ɗiyarki ce ko to ni ba ni alkunya ni ai kan ya ta kin gane to ni yanzu ba a taɓa iri-irin mu a kwanan lafiya kowaye sai na yi abin da dole sai na ɗau fansa wannan yarinya sai ta bar wannan gida kafin ta mai gari ta shiga don ji kanya ta ba za ta kishi da wata ba iri-irin mu ba ma kishi duk zuri'ar mu ba ma kishi babu yadda za a yi yanzu kuma ashe lokaci ɗaya kuma ji kanya ta ashe za ta samu kishiya ƙarya ne inda kika zai yi to ni yanzu za ni wajen bokan ya ɗibi za ta bani abin da dole wannan bakai yarinyar mu wannan sai ta bar wannan ba da shi ƙanana sabki mai babban aiki kowa ice baki ba yi ƙarya wancan yarinya to ƙarya ne mu iri iri mu ba a mana kishiya gaba ɗaya zuri'an mu gaba ɗaya ba ma zama da kishiya har yanzu shine na zo taimako gare ki nake ki bani abin da ita wannan yarinya da bello ya fara aure ta bar wannan gida sannan ita ji kanya tawa sannan ta shiga wannan gida a yi aure amma ba za su zo kaka ya sunanta jirgi sunan jikanya tawa ta mai gari to an gama ki je ki turo ta an gama ran ke daɗe ya ki tafi to ran ke daɗe jirgi babban kaya Thank <laughs> you.

kin rike da wayan da na gaya miki in za kwanta bacci in kin tashi daga bacci kin gane haka da addu'o'i ne wayan wanda nake ce miki ki dinga yin su saboda su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan dai kina yin su akai akai to sharri na mutum da aljan sai dai ya ganki rabu da ki gane ko kada ki dinga wasa da su alhamdulillah kina da yawan yin sallah na fulfili ko cikin dare kika tashi kuma ki dinga yin kin gane ko so wayannan addu'o'i da na ga miki rike sosai ki dinga yin su amma in za ki kwanta bacci amma kina tashi ki tabbatar kin yi wannan kafin ki komai ta ki da kuma tashi Thank you. kake nema? A raso. Da biki kakace ta aiko ne. Ta ce ne. Na san komai. Ba ta mai garba? ce. Akwai mai gidana sarkin aljanu. zai turo min da yarsa da haɗa su kishi da matar bello tashi kije saurayi na ne kuma aure na zai yi bari ki tun girma da arziki ki fice da ya za a ki shigo min gida ki ce kina neman ke salamu alaikum lafiya eh wai neman ka ka ga irin abu ni malama daga ina ga irin ta ko wace ce ki haku ba ku zan yi